daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashar biyu Afirka akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da shugaba Trump ya sallami sakataren harkokin wajen kasar. wata shugabannin amurka waɗanda suka wuce suna da gogaggun waɗanda ke zama musu sakatarori na wurare daban-daban da suka shahe a da kasashen waje to irin waɗannan gogaggun wannan gwamnati ba ta da su to kan wannan batu na sallamar sakatare ta lissan muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar sannan za ku ji dalilin da ya sa shugaba buhari ya ki saka hannu a kan ƙudurin dokan nan da ya sauya lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa wanda 'yan majalisar dokoki suka gabatar mai muna kuma tafi da labarin wasanni daga jamhuriyar nijar sunana mahmud lalo ina tare ne da maryam dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson ya kuma naɗa shugaban hukumar binciken sirrin Amurka ta CIA Mike Pompeo don ya maye gurbinsa. Trump ya kuma zaɓi Gina Haspel mataimakiyar shugaban na CIA don maye gurbin Pompeo a hukumar. Trump ya faɗawa manema labarai yau talata da safe cewa shi da Tillerson sun sha tattaunawa akan wannan da daɗewa. kuma sun samu fahimtar juna amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama a misali shugaban ya ce ba su daidaita ba akan batun yarjejeniyar makaman nukiliyar iran ta shekarar 2015 idan ka dubi yarjejeniyar iran ni a na ba ta da kyau a gani na tilastan na tunani ba ta da matsala na so in ruguza ta ko dai in yi wani abu a kanta shi kuma bai lamunci wannan shawarar ba don haka tunaninmu bai zo daidai ba a cewar trump wani harin bom da aka kai kan wani jerin gwanon motoci da ke raka firayim ministan falastinu rami hamdallah yayin da ya kai wata ziyara da ta ba sabon ba zuwa zirin gaza ya lalata motoci da yawa harin ya faru ne bayan da ayarin motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin gaza wanda ke ƙarƙashin mulkin ƙungiyar hamas shi dai hamdalla ba abin da ya same shi kuma jin kaɗan bayan farmakin ya halarci wani biki da aka yi na ƙaddamar da wata ma'aikatar sarrafa butocin kwararar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa jam'iyyarsa ta fata na zargin hamas da kai harin wani mai magana da yawon shugaban falasɗinu muhammad abbas ya kira wannan harin na matsorata Tun shekarar 2007 aka rarraba yankunan Falasɗinu bayan wani mummunan tashin hankali da ya ɓarke a lokacin fafutukarsu, inda hukumomin Falasɗinu ke iko da ikon yammacin ƙasar yayin da Hamas ke iko da zirin Gaza. Bangarorin biyu sun amince a watan Oktoba su fara shawarwari akan neman haɗin kai inda ƙasar Masar ta shiga tsakani, amma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi da sabon sakatarensa na harkokin waje Mike Pompeo tunaninsa ɗaya ne akan batutuwa da yawa, kuma yana jan fadar shugaban na hangen gagarumar rawar da Pompeo zai taka. A muhimmiyar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Shugaban dama ya so ya tabbatar da cewa ya kintsa sabbin makarabansa gabanin ganawar da ake shirin yi da kuriya ta Arewa da kuma wasu tarin shawarwari a kan cinikayya masu yawa. a cewar wani babban jami'in fadar white house a yau talata amma kuma ta yiwu sai pompeo ya jira har watan afrilu kafin a tabbatar da naɗin nasa a matsayin sakataren harkokin wajen amurka ko da yake akwai yiwuwar zai fara gagarumin shirye-shiryen da ake bukata gabanin taron kolin na trump da shugaban koriya ta arewa a lokacin wata hira shekaran jiya lahadi a gidan talabijin din fox news pompeo ya yaba da matakin matsin lambar da trump ke amfani da shi akan koriya ta arewa wanda har ya kai ga yiwuwar ganawar tsakanin trump da kim jong-un A ƙarshe sakataren tsaron cikin gidan Amurka Jim Mattis ya ce wasu ƙananan ɓangarorin 'yan ƙungiyar Taliban da ke yaƙi da gwamnatin Afghanistan da Amurka ke marawa baya. Sun nuna alamun suna da niyyar hawa teburin shawarwari don kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe shekaru goma sha shida ana yi a ƙasar. Mattis ya bayyana hakan ne a yau Talata kafin ya isa birnin Kabul. A wata ziyara da ba a sanar da ita ba, don tattaunawa a kan shirin shugaban afghanistan ashraf gani na buɗe ganawan neman zaman lafiya da 'yan taliban a baya 'yan taliban sun buƙaci su gana a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma kai tsaye da amurka kaɗai buƙatar da matis ya ƙi amincewa da ita a lokacin saduwarsa da manema labarai matis ya faɗi cewa muna son gwamnatin afghanistan ta jagoranci ganawar da kuma samar da hanyoyin neman sulhu Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko rahotanni daga najeriya na cewa shugaban muhammadu buhari ya yi watsi da kudurin dokan nan da 'yan majalisar dokoki suka amince da shi wanda ya sayo lokacin da za a yi zaben shugaban kasa wakilin mafa da shugaban ƙasar ta najeriya umar faruk musa ya tambayi malam garba shehu mai baiwa shugaba buhari shawara kan harkokin yada labarai dalilin da ya sa haƙi amincewa da wannan ƙudurin doka To na farko dai ka san ana ta kalamai iri-iri akan wannan sabu canjin dokar zaɓe da majalisar suka yi ana zargin siyasa a ciki wasu masu ce a ai wasu ne suke nuna cewa su ko sun fi karfin a cewa a inuwa buhari suka zo majalisa bari su nuna cewa bari su je su tsaya a ƙashin kansu a ga cewa za su ci zaɓe. Wannan duk in ka duba takardar da shugaban muhammadu buhari ya rubuta magana ce ta taifaciya wata fi sakin layi guda uku ba kuma dukanta ta dogara ne da tsarin mulki na najeriya wanda ya ba da iko ko kuma ya ba da dama ga hukumar zaɓe hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta saka rane ko na yin zaɓe kamar da ya ga suka ga ya cancanta shi yana ganin idan ya yarda ya sa hannu akan wannan sabuwar doka to lalle za a samu an saba wa tsarin mutu shi kuma bin doka ne ba zai iya ke ta doka da yin haka ba. Malam Garba Shehu kenan. To idan makomo nan Amurka masana na ci gaba da tsokaci kan korar da shugaba Trump ya yi wa sakataren harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson inda ya mai gurbinsa da shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA wato Mike Pompeo. kan haka wakilinmu hassan umar tambo ya tibi farfesa bello bada na jami'ar sokoton najeriya yadda ke kallon wannan lamari abubuwan ne da ke faruwa kusan ina jin mutanen duniya da yawa sun san shi kame shugaban kasa amurka na yanzu ba wani gogaggen ma'aikaci ne na gwamnati ba babban dan kasuwa ne da kuma sha'ani na mulki yana da wuya kwarai da gaske da yawa akan samu wasu suna aji aiki wasu kuma shi na sallama su wannan shine sakamakon abubuwa idan mutum bai kware hakika ne ga gehe na mulki ba ba shakka ya yi nasara ga gehe na kasuwanci kwarai da gaske kuma ya taka zaɓe an zaɓe shi wannan Allah so bai rasa saɗan saɓani na fahimtar yadda abubuwa suka kasance. Wata shugabannin Amurka waɗanda suka wuce suna da gogaggun waɗanda ke zama musu sakatarori na wurare daban-daban da suka shahe a hulɗa da kasashen waje. To irin waɗannan gogaggun wannan gwamnati ba ta da suwa. To kuma suna da muhimmanci domin sun karatu ga ilimi na zamani sannan sun yi aiki na gwamnati sun kuma yi aiki da gwamnatoci daban-daban. Suna da kyakkyawan hulɗa da kasashe na duniya sun san kowace irin hali wanda take ciki. Wannan gwamnati da ke na a hali yanzu ba ta da irin waɗannan ma'aikatan shi yasa kullum akan samu bambancin ra'ayi ko mutum shi aji ko a sallame shi to farfesa ana ganin cewa shi Rex Tillerson bai da gogewa kenan watan ba shi da irin gogewa irin na yanda waɗancan da suka wuce suke da ita bai kai gogewar su ba sannan kuma shugaban wanda ya naɗa shi shi ma baya da irin wannan gogewa ga abin da ya shafi sha'anin mulki farfesa idan an san bai da gogewa ga harkokin da ke tafiya na duniya me yasa aka bashi wannan mukami na sakataren harkokin waje sojojin Amurka. Shi wanda ya naɗa shi yana da gogewar ai kamar kumbu kamar kayanta. Kuma wannan baya da nasaba da ziyarar da ya kai kasashen Afirka kila ko an samu wasu kurakure a cikin wannan ziyarar. Wata ko da an samu wasu kurakurai da dai inda gogewa an san yadda ake tafiyar da waɗannan abubuwa ba za su zama abin kusan kunya irin haka da hili ba. Amma dai ai ko da wasu kurakurai aka samu duka yana ɗaya daga cikin rashin gogewa. Watan gogewa ita ce mutum ya riga ya san manufa abin da duniya take ciki. da abin da Amurka ke so da kuma yanda take so a ganta ga idanun idanun duniya da kuma hulɗarta domin ƙasa ce wadda ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki kuma ta fi kowace ƙasa ta duniya ƙarfi na soja amma fa a halin yanzu tana da rauni mai yawa game da ƙasashe na waje ba cikin Amerika ba ke ganin ta ba su ganin ta da daraja da kima kamar waɗanda suka wuce. Farfesa Bello Badakin na Jami'ar Sokoto Najeriya a hirarsa da Hassan Umar Tambuwal kan haka ne kuma muke su ku kira ku bayyana wani ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan dambarwa kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motun, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunar ku. wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani bada silifas, duka Allah na ƙaunanku. wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa sa gare ni. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu karfe biyar na yamma saura minti 18 a nan washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga mubi wani ne a kan layi anambra bali da kamar raba mubi yawa to muna jin ka e to ra'ayina kan abin da shugaba na ya yi daidai don wannan din bai kure ba kuma ya kamata shugaba ne musu dinga yin haka duk wanda aka ne in ra'ayin su bai zo dai da shugaba kasa ba sai a kira shi kawai Tumar da lamun gode eh muna jin ka eh to wannan ya kamata su shugaban janar buhari ma ya koyi irin wa'yan abubuwa kuma akwai ministoci da yawa wa'anda ba su dace da manufofin ta ba to kon lafiya madalla mun gode na mubi bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi yawa to muna jin ka bello amma kaman ka ɗanyi nesa da abin magana ka bana jin ka sosai alhamdulillah yawa to muna jin kai abin da kuma yayi gaskiya ya je ne eh me yasa ka faɗa ka eh abin da sa saboda shi ka shiga aibe su Afirka kuma ta su ya zo Afirka bayan ya zaɓi Afirka ya ce kasance ƙasashe kuma an turo shi suna abubuwa kuma ya je ko da kudu ya tattauna da shugaban ƙasa ko da kudu kuma ba ina shugaban ƙasa ba saboda haka abin da aka mishi ya je dai Allah da shi da shugaban duk duba san makaman mulki ba sai dai kawai a dai ta hankuli da su haka Allah kawo ƙarshen mulkin su na gode Muhammad Lawal Bello su kusa da Kaduna. Mune da godiya Malam Bello bari mu je Kano wane ne akan layi? ka daga bazazzaki sai baka Kano mai gidan zazzaga kenan wato Umar Okusa unguwa ku layi mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya. Muna jin Malam Umar. To, to zan iya cewa ni kana ya daidai amma dukkanin Afirka ya kamata a dubawa saboda duk abin da za a gani mu Afirka mu ne koma baya. amma za ka muna koyi da kasashen turai amma ba mu daka irin wa'annan gaskiya ya kamata a rika duba wannan kuma ya kamata shugabanninmu su kawo mana martabobi da abubuwan da zai ci gaba a afirka saboda kullum a ce mu ne mu koma baya kafar afirka kuma gashi kafashen afirka sun riga sun nisa kamar najeriya za ga amma da kafar arziki da kuma da komai gaskiya kamata shugabannin da suka yi magana kamata a duba irin wannan allah ya kawo mana alawar arziki da yiwuwar haɗin kai a najeriya zaman lafiya wato mai gidan zazzagawa ne wato umar ofisa unguwa kurkanan jihar kano a tashi lafiya to malam umar mun gode bari mu sake komawa jihar ta kaduna wane ne akan layi magana alhaji lawan shakar suleiman unguwan bawa karamar kuma ne jihar kaduna yawo to mana jin ka alhaji wato um, akwai wani mai magana da a baya hmm. kamar kun man katanta ai bai zama abun mamaki ba domin shugaba trump ya cire wannan sakataren harkokin wajen shi gaskiyar magana bai zama abun mamaki ba saboda shi ne bai kware ba wanda gaskiyar magana ai sun farko ma ai ita america ai gaskiya sun ban mamaki a kwarewansu da siyasa da dadewa da gogewa da mulki a ce sun zafi mutumin da bai san ma mulkin ba ai gaskiya magana don ya zafi wanda bai iya ba ai zai hakuri da shi kawa kan kuma ai ya nuna kenan ma kamar dai a takaice bai san ci gaban afirka dama ya faɗa. akwai kasashen afirka da bai so saboda ya kawo da yara afirka za a samu ci gaba kaga wannan ne dalilin da mu ya kamata mu yan afirka mu gane cewa ya yi haka ne domin ya nuna bai san afirka saboda tun farkon yi ma da abin da ya kenan ina fata za ku tashi lafiya a tashi lafiya mai magana. to muna godiya alhaji muna da kaduna har yanzu wani ne akan layi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. amin wa alaikum salam. Malam Muhammad Lalu barka da yamma ne maka barka da aiki. Yawa barka da yammaci. To suna na Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin kalaji. To alhamdulillah gaskiya al'amari da farko kaga idan muka duba muka gani shi Donald Trump tun farko da mun kalura da kyau. Shi da mun gaba ɗaya ni ban yi tunanin yana son Afirka ba. Kuma idan muka ɗauka muka gani shi da ya kawo ziyara a matsayin Afirka domin a samu ci gaba. Karaka ce an tsige kaga akwai wasu matsaloli da yawa. ya kamata a ce su 'yan afirka masu duba da kyau su farko sun tabbatar da cewa irin yanayin yadda shi farko ma da ya fara mulkin shi da haka ni wannan abin bai zo min da abin mamaki ba kuma magana tsige shi ana ganin saboda kawo ziyarar na afirka bai kamata a ce ya tsige shi ba ya kamata ya tsaya ji ba a san abin da ya kawo shi da haka ya kamata ji gaskiya donald trump ya rika duba ya gani ba wai ya kasan asiya ne kawai ba a'a afirka ma ba duniya ne ba don haka ya kamata wannan abu ya rika sa ruwan sanyi a cikin zukatan shi kace ne muka fatan alkhairi alhaji musa garu a ta muna godiya alhaji musa bar mu je jihar neja wane ne akan layi ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to muna jin ka malam ibrahim so dama can tun farko a gaskiya da shi donald trump din da shi wannan mataimakin nashi dama can farko ba su afirka suke ba me yasa ka faɗa ka wani babba ya fito daga amerika ya ce zai zo afirka to wata bukatar ce ta kuma ta so ba wai dan bukatun mutanen jama'a afirka gaba daya ba amma malam brian wasu na ganin kaman zuwan shi talasin din nahiyar afirka kaman shi trump din ya gane kuran shi ne yasa ya je rarrashi shugabannin ita wannan nahiya to dama ce ita amurka din shi donald donald din ai ba su dace da ainihin shugaban da zai san wanda zai naɗa har ya turo ya biya ma kasashen afirka bukatar su ba to malalla mun gode malam ibrahim daga jihar naija bari mu je jigawa wane ne akan layi hello salamu alaikum wa alaikum salam Muhammad Lalo kana magana da Hamza Abdullahi daga Marin Bulungu. To Malalla muna jin ka muna jin ka Malam Hamza. <laughs> Yawa to ra'ayina nan shine dama shi Donald Trump ina ganin kasashen Afirka ne baya so. Kuma ziyarar da shi wannan mutumin ya kawo dan ya cire ba zai zama mamaki ba. amma kuma kana ga in baya son kasashen afirka ya tura sakataren harkokin wajen amurka ya je har nahiyar afirka to me yana da wata manufa ta boye wanda ba wanda ya sani sai shi sai Allah wannan shine dalili tuma da mun gode malam amma zahirance eh muna jin eh, eh muna ji yawa amma a zahirance ba to ya zo ya cimma burinsa akan abin da shi Donald Trump ya sa shi to da ka wannan bai zama mamaki ba don haka babban abin da ya kira ga shugabanninmu na Afirka shine su yi la'akari da manufar donald trump don tabbatar da ingancin kasashensu ba wai biya waɗansu mutane da ko shugabannin amurka ba wannan shine ra'ayina mun gode malam hamza bar mu je kebbi wane ne kan layi hello na kebbi kana tare da mu na jin kaman na kebbin ya katse ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi na bauchi kana tare da mu to shi ma kaman ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga taraba wane ne akan layi adiga sadi haruna ma da kiban taje to muna jin ka malam sadi yawa wannan mutumin a abin mutumin amerika nan zuwa koran da aka mashi ni dama bai bani mamaki ba hmm, domin dama trump baya bukatan afirka kwanan ne ya kira afirka fa eh, kwarkwasa ne ko kuma eh, kuda amma kai kana ganin kaman zuwan da ya yi nahiyar afirka ne yasa ya kore shi eh, dama ya tura shi ne ganin me a kwana sai ji kalaman da aka yi mace a najeriya ina gan bai gamsar da shi ba ya sa kurin gare kira shi kore shi kuma to mun gode malam sadi daga taraba mun gode kwarai da gaske lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu fili biyar biyu biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar yamma mun ba ku dama ne ku yi bayani kan batun korar sakataren harkokin wajen amurka da aka yi a nan amurka ga kira mun samu daga jihar naija wani ne kan layi eh, isiya salisu ne pro na guragun sulaja yawa to muna jin ka malam isiya to gaskiya dama ya kamata shugabannin arewa su mm, eh, shiga ganin afirka su gane cewa dama trump baya kaunar su yake ba dan ganin wannan abun ta san cewa akwai wata kulalliya a ƙasa. Mala Isa kana ga menene alakar sallamar shi tilasin da ziyarar ta shi a Afirka? To, dama dai kwanakin baya shi trump da ya taɓa faɗin kalmomi marasa daɗi akan afirka wanda kuma daga baya ya dawo ya ce ai bai faɗa ba mm, amma wasu na ganin eh, wasu masana na ganin shi ya tura shi nahiyar ta afirka domin ya rarrashi a shugabannin ita wannan nahiya saboda kalaman da ya yi a baya To, watakila takan yiwu haka, amma dai a zahiri gaskiyar magana a ce wanda ya zo ziyara Afirka ko gamawa bai yi ba, ya yanke ya koma kuma an ce an dakatar da shi aiki, kaga akwai wata kasa ƙasa. to malalla mun gode malam isiya da wannan gudunmawa ta haka kuma na ga daga haka maka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku saboda lokaci ya riga ya ƙure mana mana godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu. su yanzu kuma sai labarai a takaice wasanni a takaice Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma ne da teburin wasannin League One Airtel ta jamhuriyar Nijar inda tsakiya da ƙarshen makon jiya aka ci gaba da fafatawa a makonni na goma sha biyu na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar a babban birnin mai an kara tsakanin AS Sunidep da ke kan gaba a waɗannan wasannin na tamola na rukuni na ɗaya na ƙasar da Sahel Sporting Club ita ma ta babban birnin mai inda aka suka karkare da ci biyu da nema a karkashin nasarar da AS Sony ta samu. A garin Maradi Jangwarzo Football Club ta Maradi da AS Police sababan birnin mai an yi ɗibi gashi in ɗibi na dahuwa uku da uku. AS Fan ta babban birnin mai ta yi tattaki har a can jihar Agadez inda ta karkarke Irana Football Club da ci ɗaya da nema. Olympic Football Club da AS Nijelek ta yi mai an tashi biyu da nema a karkashin nasarar Olympic Football Club AS Duwana ta Yamai da Antan ta Doso an yi ɗaya da ɗaya. AS Garda National ta babban birnin Yamai ta gasa ma Union Sportive de la Gendarmerie National ita ma ta babban birnin Yamai aya a hannu inda tar shammace ta da ci ɗaya da banza a ƙarshen mako na goma sha biyu na teburin wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar AS Unidab ce ke kan gaba da maki 26 ta biyu AS Fan ta Yamai ita ma da maki 21 sai ta uku AS Garda National Nacional da ke da maki 21 ta hudu union sportive de la gendarmerie national da maki 18 sai koka na football club ta arlit jihar agadas da maki 18 ta shidda as duan ta bambirin yamai ita ma maki 16 gare ta ta bakwai as nijelek ta yamai da maki 15 ta takwas irana football club ta arlit jihar agadas da maki 15 sai ta tara gs tawa da ke da maki 15 ita ma ta goma olympic football club ta babban birnin mai da maki goma sha biyu sai AS Police ta Yamai a matsayin ta goma sha ɗaya da maki goma sha ɗaya. Haka suna kunnan doki da Jangwarzo Football Club ta Maradi da ke da maki goma sha ɗaya ita ma tana ta goma sha ɗaya ɗin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. ga sharhin murya Amurka. a farkon wannan shekarar ne fada shugaban amurka ta white house ta amurka ta nuna bakin cikinta a kan take hakin bil'adama da gwamnati kasar iran ke yi wa al'ummar kasar ta ta yi alkawarin cewa ba za ta sake yin shiru ba a duk lokacin da 'yan iran suka tashi domin gudanar da zanga-zangar lumana kan cin hanci da rashawa kamar yadda kakakin fadar white house sarah sanders ta yi karin haske the united states supports the iranian people and we call on the regime to respect its citizens basic right to peacefully express their desire for change. Gwamnatin Amurka na goyon bayan mutanen ƙasar Iran kuma muna kira ga gwamnatin ƙasar da ta mutunta inci 'yan ƙasar wajen bayyana ra'ayinsu na neman canji. Gwamnatin Amurka na jiran ranar da 'yan ƙasar ta Iran za su tashi su kwashe incinsu kamar sauran mutanen duniya. amma abun bakin ciki shine har yanzu ranar ba ta zo ba babban mai gabatar da kara na gwamnati a tehran ya bayyana cewa wata matar da ba a tantance kowa ce ce ba da ta tsira hijabinta a bayanar jama'a a watan Disamba da ya gabata a yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. Ya ce matar tana neman ƙarfafa aƙidar shaidanci ta hanyar tsira hijabin nata. Matar tana cikin mata masu yawa da aka kama a bisa zargin laifin cewa sun tsira hijabin su a bainar jama'a abin da ya saba wa dokar shari'a ta ƙasar. A wani gangamin gama gari da ya tada hankalin hukumomin ƙasar bayan da aka gudanar da zanga-zanga injinin gwamnati a watannin Disamba da Janairu da suka gabata. A daidai lokacin da ake ci gaba da wannan tarukan zanga-zangar Heather Nowhere wadda ke magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da wata sanarwa inda take jaddada goyon bayan su ga mutane na Iran inda take cewa muna la'anantar kamun da aka yi wa mutane 39 don kawai sun faɗi albarkacin bakinsu sun tashi tsaye suna nuna adawarsu da aƙidar saka hijab. Amurka a shirye take a kowane lokaci a goyon bayanta ga incin walwala da fada albarkacin baki incin addini da na taro ya kamata kyala mutane su zaɓar wa kansu kayakin da za su sa da kuma yin addini da suke da muradi hana mutane wannan damar ya zama ɗauye masu haƙƙinsu da na mutumcinsu sanarwar hukuncin ɗaurin shekaru da aka yanke a kan matar da ta tsira hijabi a bainar jama'a ya zo ne kwana ɗaya kafin bikin ranar mata ta duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ja kunuwan ƙasashe kamar Iran da har yanzu suke hana wa mata incin su 'yan Adam inda ya ce irin waɗannan ƙa'idodin na hana mutane, iyalai da al'ummomi damar samun irin gudunmuwa da mata ka iya bayarwa. Ya ce duk gwamnati da ta yi baiwa mata damar da ta kamata tana hana al'ummarta ci gaba. Haka kuma ɗaura mata masu jarunta da ke shiga tarukan zanga-zangar lumana wani mummunar abu ne da ya kamata a ki amincewa a kansa. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ta yanzu ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajensa Rex Tillerson ya kuma naɗa shugaban hukumar binciken sirrin Amurka ta CIA Mike Pompeo don ya maye gurbinsa. Trump ya kuma zaɓi Gina Haspel mataimakiyar shugaban na CIA don maye gurbin Pompeo a hukumar. Trump ya faɗawa manema labarai yau talata da safe cewa shi da Tillerson sun sha tattaunawa a kan wannan da daɗewa, kuma sun samu fahimtar juna, amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama. Wani harin bam da aka kai a kan wani jerin gwanon motocin da ke raka Firayim Ministan Falastinu Rami hamdalla yayin da ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa zirin Gaza ya lalata motoci da yawa. Harin ya faru ne bayan da ayaran motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin Gaza wanda ke ƙarƙashin mulkin ƙungiyar Hamas. shi kansa hamdalla ba abin da ya same shi kuma jim kaɗan bayan farmakin ya halarci wani biki da aka yi na ƙaddamar da wata ma'aikatar sarrafa butocin kwararar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa jam'iyyarsa ta fata na zargin hamas da kai harin wani mai magana da yawon shugaban falasɗinu mahmud abbas ya kira wannan harin na matsorata masu haro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin ita maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shiri baki ɗansa sai injiniyan mu carl stalin mahmud lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc